أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله ولبل غيره تابع wala banu gairihi nonon duk abin da ba dan adam ba tabi'un mai biyana tabi'un mai biyana ga nama ne duk abin da ba dan adam ba wata nama ne a nono ne ya bi shi in makaruhul akali ne na shi makaruhi ne in muharramul akali ne na shi haram ne amma wala banu gairihi tabi'un duk nonon wani ne mai biya yana wanda an kanke na idan an kanke shi watan nono na ya kasance watan ɗahiri eh, in makaruhul akali ne makaruhul akali dan can mun yi bayani cewa idan aka yanki makaruhul akali akwai halaccin a ci a shefin da akwai halaccin a ci duk ne shi ma koma ɗahiri to wani banu gairi on dun nono na wanda ya kasance ba dan adam ba tabi'un mai bayana ga nama ne dun nono ne wanda an ka tatso watan cikin hali ne na rayuwa ko kuma bayan ya mutu to wannan nono da aka tatso haram na a yi amfani da shi haka nan kuma mubahul akali abinda an ka halattar da shi da makaruhul akali duk wannan idan suka mutu nonon da aka tatso gare su bayan sun riga sun mutu wannan nono na jisa na wa bawlun wa adratun min illa al na wa bawlun wa adratun haka nan kuma shina cikin lisahin ababan da amma tsarki a tsahiru bawlun hitsari ɗahiri ne wa aziratun ai raji'un wa rawsun raji'un ayyusa cewa aziratun nan ya tahi akan duga wanda sun ka tahi akan cewa ana ce ma raji'u gayadi na mutane ko kuma abin da ya fito daga dabba da ana ce mishi raji'un amma wasu maluma sun tahi akan cewa ma a malumin duga sun tahi akan cewa ya aka ce raji'un ma ya harjuna al-insani shi aka ce ma azratun ma ya harjuna al-insani shi ake kira adratun amma abin da ke fitowa ga dabbobi ko a ce mishi raji'un ko a ce mishi rausu ko a ce mishi ba'aru don haka ce ai raji'un wa rausun da ainihin gayadi ko kuma tanrausun ko turoso haraja da ya kasance sun hito min mubahin akaduhu ga abin da ya kasance an ka halattar da a cikin hayatihi aw ba'da zakatihi fi hayatihi lokacin da yake raye duk abin da ya hito da hitsari wanda ya hito ga mubahun akaluhu da rausun wanda ya hito ga mubahun akaluhu fi hayatihi lokacin rayuwa ta yi kamar yanzu al misali tumakai ko awakai ko shanu ko raƙumma idan suka yi hitsari ko suka yi gaɗi gaɗi na ya taɓa tuwayenka ko hitsari na taɓa tuwayenka nan suna da ran suke nan to wannan hitsarin ɗahiri ne haka nan wannan gaɗin nasu ɗahiri ne ko kuma bayan an yanke su bayan an yanke akuya sai ta tsargo hitsari ko rago ko tumkiya ko shanu ko raƙumma bayan yankan su sai hitsari da hito to wannan hitsarin da hito bayan an yanke su wannan hitsarin shi ma ɗahi na don haka ce halaja da suka hito min mu aka akaluhu ga abin da ya kasance an ka halartar da a ci fi hi ba da zakatihi fi hi lokacin rayuwar shi ba da zakatihi ko bayan yanke shi illal muguta zai bi na najisin sai fai in ya kasance abin nan shina cin najisa illal a illal mubaha sai abin da an ka halattar da shi amma shi kuma al muguta zai bi na najisin wanda ya kasance shina cin najisa najisan nan ma'kulin wanda ake sha ce a wanda ake ci ce au mashrubin ko wanda ake sha ce kada jajin wa fa'arin tamka irin kaza ko kuma ta irin bera da irin kaza da bira waɗannan gayaɗinsu da hitsarinsu na jisa ne don hakan ga duk abin da ya kama da su su ma mubahul akali almugutai zabe na jisa wanda ke cin najasa da gayaɗin shi da hitsari ne jisa ne amma fashi mubahul akali ne shi ci ne akwai halacci wajen ci ne amma hitsari ne da gayaɗi ne su an najasa da kashi ne da hitsari ne su an najasa a shekenan kaga yanzu irin kaza na najasa ne kamar yanzu irin bera hitsarinta najasa ne ko da yake ita bera makaruhul akali ce ko ka za a yi makaruhul akali saboda mi duk mubahul akali mubta zai bi najisin wanda ke cin najasa makaruhi na ci ne ya shigo cikin jallala an gane wannan ku to sai kasance a yanzu irin hitsarin kenan bera fa hitsarin bera najasa ne saboda maka makaruhul akali ce wasu kuma maluma suka ce bera muharramul akali ce don haka an kace muharramar akali ce za a je can cikin ababan da sun ka haramta a ci waɗanda kasance da hitsarin su da gayadin su dukkan ne najasa ne amma wasu maluma sun tafi akan cewa tsera a ja'izul akalita mubahur akali ce mubahur akali ce wannan hitsarin ta dahirina sai fa in an ga tana cin najasa in tana ga wuri wanda kasance tsatsaccen wuri ne inda kasance najasa ba ta kai gare ta idan aka yanke ta ana ci kuma ana a hitsarin ta dahirina kuma gaya ɗin ta na to sai kasance su alhashiratuha waɗanda ya kasance su kuma irin ƙwari na ƙasa a irin ƙwarin ƙasa su kuma kamar suna maluma suka ce alhasharatu kalahamiha su kudu hasharatu kamar baydun hasharatu cewa an ɗan da banka kayo baydun wal hayyu wa dam'uhu wa arquhu wa lu'abuhu wa ma'aduhu wa bayduhu wa lo akala najisa da an kace wa lo akala najisa ko da shi na cin najasa ko shi na cin najasa ashe can shi ɗahiri na to me aka magana na nan ga nan ana magana akan gayadi ne ko kuma hisayi ne to su wannan su an najasa to sai kasance akwai sama'i na ibnu qasim cikin kitabu sayyidi yace to yanzu irin masu farauta fa wa'anda ke zuwa wurin farauta amma sai su faroto a irin a irin a irin hasbaye da irin kurciya da irin tsuntsaye da giya su zo wajen farauta sai su zo da giya sai su aji in sun ka aje giya sai sun tsohi shagiya sai shi bugu in ya shagiya ya samu iskari sai shi kama tangadi sai shi haɗi kaga sai su kama wannan tsuntsun to irin wannan tsuntsayen da aka kama waɗanda kasance giya suka sha da sababin shan giya ya kasance suka samu iskari suka faɗi to irin wannan tsuntsayen shan ana cin su ko ba a cin su nuka su ya ce ana ci tunda mabahul akali ne ai mun ce yanzu na illar muguce da bin najisi yace saboda mai aika za na ƙara cin najisa tana ƙara cin najisa a kama ta yanke ta ashe tun da kaza da da najasa ta ana iya yankanta ashe ko tsuntsun da an ka faroto da giya akwai halaccin lokacin da an haka ma shi a yanke shi sannan a ce ana da bukata irin masu farauta kenan an gane wannan ku da bisa ga wannan na a wata rana wani an yi min tambaya gun wani faƙiƙi aka ce shi me a hukuncin ni aka tambaya ba shi ba aka ce me a hukuncin yanzu motocin da an ka yi ya kasance akwai motar da aka ce madaf amma kuma akwai sai an samu giya sannan take tafiya akwai inda sai an samu giya in ba haka nan ba gaba ɗaya ba ta tafiya nace babu komai akwai halaccin asa to shikenan sai shi wannan fakihi sai kasa hankuri sai ce malam giya fa haramta sai da giya haramna cin giya haramna da kun giya haramna eh duk ya tare sai ya tare sai nace mai eh haka na amma shin mota mukallafa ce ko ba mukallafa ba ce Na ana magana kan takalifi mota kuma ba ta da iskari ma ko iskari ba ta yi ni ce mai kai in wadda ɗoka in mun ka tafi su ga haka nan ko haitu ɗin da aka sanya mata harauna don ba ka sha ne don shi na cuta maka kenan ko abin nan ko bakin man da aka sa mata haram ne don ba ka sha ne shi na cuta maka ni ce nan abin da aka magana nan ga illa aka debi abin da illa nan ga ta haramcin giya al'iskaru iskaru maye ko in an ka samu mai mima yake haifarsuwa zai hana sallah zai hana zikirin Allah mota ba mukallafa ba ce bai sa mata duk abin da an ka samu ita ko buguwa ba ta yi gaba ɗaya kaga sabanin sabanin dabbobi to don hakan ga kenan kaga duk abin da aka farauta nan ga nan abin da zamu dibi nan ga illa za a dibi sai a diba illa wacce sa an ka haramta da abu bayan an dibi illa ta haramta da abu kuma sai a koma a ga shi wannan abin wanda an ka haramta ma wannan abin mukallafi na ko ba mukallafi ba ne ko da kuwa cikin ababen da adda shawa ne irin tsaye suna da shawa amma ha ba su da hankali ba su da tunani irin namu an gane ko don hagar roƙala'i ne duk wanda bai fahimtar magana a ce i shi yi a ce bari shi bari to bai da takalifi duk wannan abin da agare su su, wannan wata takafata ta da Allah ya ba su wanda suka tantance abubuwa da ita amma ba hankali bane abinda aka ce ma hankali wa tanfahamu kalamil uqala'i fahimtar maganan masu hankali kaga in Allah ce if'alu kaza ku aikata kaza wannan ana magana da al-uqala'u ko shin wanda bai fahimtar magana ya za a rattaba hukunci akan shi don haka ashe kenan kaga kaga kaza ga kana kallo kaza ka shan hitsari baka ce ake bar shan hitsari haram na saboda me ba haramta mata ba an gane wannan ku? to bisa ga wannan na yan aka koma ga maqasid da manhoji na shari'a sannan za a gane shin kaza da an ka haramta ga mi da mi da mi yake tunda yanzu kaga alal misali dabba ai tana da tarkibi na shawa kanka ce daga shawa ce ba daga shawa bace tunda ba ta da hankali don haka ga kenan kaga abinda kaji kaji da abinda zabbi kaci da abinda tabarin ne kaci duk wannan koda sun ci najasa wa'annan ba su da haramci akan cin najasa don haka ga tunda mubahul akali ne akwai halaccin a ce su to shi kuma abin da kasance an kawo tarkibi na shawa sannan kuma ga takalifi kamar mu kenan muna tarkibi na shawa mu muna da shawa sannan muna da hankali don haka shi kenan tarkibin mu na shawan mu da hankalin mu shi na Allah ya haramta muna wasu ababau wanda ya kasance idan muka idan muka yi amfani da su za su cuta muna ga mu ko za su hana muna ibadan mu to bisa ga haka nan Allah ya haramta da wasu ababa akan mu kuma ya halatta da wasu ababa akan mu ashe kenan duk dabbobi gaba ɗaya ba mukallafai bane don haka ashe kenan kaga akwai halaccin in ka samu giya da kana son hakama wani namun daji ko ko abin nan ko irin barewa hakan ga inda suka kiwo ka samu ka zo ka aje giya wurin nan ta sha in ta sha dan maka barewa baka idan ta dubu hakama ta to kana iya samu giya in baka da abin farautar ta in ka san inda ka shan ruwa ka aje giya wurin nan domin ta sha in ta sha sai ka furuci abin ka shikenan hakama ka yanke ka ci ka ci nama an gane wannan ko daga cikin abin da kan hamu wannan malamin hujja da shi na ce mai ai kuma sannan kuma bayan wannan abinda kuma maluma suka ce na malikiya wala yu tadawa bin najisin shurban ba a magani da giya wajen sha wa da la'i kablani amma ga shahawa maluma sun yi kauluka guda biyu wasu ce ana shahawa sun ce ba a shahawa nace in mun ka dauki ana shahawa shin giya da zaka saye domin ka shafa ma kazuwa saboda idan idan yaro na da kazuwa ko idan mutum na da kazuwa akwai giya wanda suka ce ma akwai giya wanda suka ce ma abin nan a eh, whisky an ce tana maganin kazuwa wata rana gaba gare ni wani mutum ya taba so ta aka so mai kwalba guda saboda ɗaya da kazuwa ya shafa kuma kazuwa gaba ba ta mutu to ka ga yanzu alal misali nan abin da aka magana nan ga sha shi ittifaqan na ba za a sha ba to shahawa ha tunda an sha ba a samun iskari an kiyaye da wannan amma an ka dibi dan adam mukallafi na kan dibin takalifin da an kai mai na cewa kada shi sha don haka wasu maluma sun ka hana mai shafa wa sun ka dibi a babu takalifi wajen shafawa suka cewa komai an samu a shafa najasa fa aka magana ko kashi na ko hitsari na na mutane in dai shafawa ne babu komai abinda an ka haramta a ci to bisa ga wani sun ce mutu yanzu kai malam in irin wannan uzuri ya kama kashin giyan nan baranta za kai koko dai sauta za kai sai ce to shi dai zai riga dai ga abin da ka nuhi da haka ga shirke nan kaga ana kula ta takaliti an gane ko to shi ne suka ce illal mugutu da bin jisin sai fa abin da ya kasance shi na cin najisa to shi abin da ke cin najisa da hitsarin shi da gayadin shi wa'annan dukkanin su najisa ne a in sun ka taba shi sai an wanke to bisa ga wannan na maluma suka ce shi ma alwadwadu kalfa'ari a shi ma a irin abin nan jemage da jemage da ɓera duk guda ne dukkanin su hitsarin su najisa ne wasu maluma sun kace a shi hitsarin wadu ba najisa ne amma dai maluma sun yi ilhaki ne akan ɓera hitsari ne najisa ne a wasu maluma sun haka rahanta to sai irin kashi na tantabarin ne shi komi a hukunci ne sai imamu na malik radiyallahu anhu an tambaye shi akan kashin tantabarin ne yace kashin tantabara hafifun na amma wa habu ya an sala, wa huwa inji hafifun gona shi kashi irin ta tabara mai sauki ne amma wa habbu ya abinda an nihi so ne kan ayi sala a wanki kayan ayi sallah in ya taba tawahi to ka ga bisa ga wannan irin kashi na kolaye da irin sauran dabbobi ko kuma kwari wanda kasance an san suna cin najisa to su duk wannan kashin su najisa ne kuma haram na in ya taba tawahi kai sallah shi sai ka wanki bisa ga wannan wa qai'un haka nan shi ma amai wa min dahir ƙai'un. daga cikin ababa an amma tsarki amai shi na cikin abin da adda tsarki illal mutagayyira sai fa amai wanda canza an hali da'ami an da'ani ai an tafi da'ami daga sifa abinci idan amai canza daga sifa abinci ɗaya daga cikin sifofi na amai sun ka canza daga sifa ta abin da a tsahiri to shi ke na'amar ya zan najisa wasu maluma sun ce a'a sai in ya yi kama da ɗaya daga cikin sifofin najisa launin a aman aure han sannan amma ya kasance najisa amma canzawa ce daga halin abinci wannan bai sa ya zama najisa amma wannan ba shi an mashuri ba abinda an mashuri ko da bai canza ba da ɗaya daga cikin sifofi na najisa guda uku launin auda aman aure han inda canza an hali da ami ko in yi canza an sifata da ami daga sifata abinci to wannan aman ya zama na najasa amma in ba haka nan ba ba ne. dahiri ne wannan istisna'i ne illa mutagayyira an da ami ai an sifata da ami وصفراء وبلغم ومرارة مباه ودم لم Wasu وصفراء majina wasu bra'u a ainihin kumallo kumallo ɗahiri ne wasu ruwa ne waɗanda ya kasance ɗorawa kuma ɗorawan na mu aƙidin masu kabri sun yi kama da rini na za'afara ne suna hituwa daga ohan zanya to ita ohan zanya ɗahira ce don hakan ga ita ohan zanya maluma sun ce ɗahira ce da illatul hayati saboda illa ta rayuwa an san abin da hito gehenta sabra'u cina hituwa ga ohan zanya amma ga kusurta ta san ba ta ƙasa ba abin da ka hituwa ga ohan zanya ga hanya ta ƙasa wannan najasa ne amma abin da ka hituwa ga famar maidati ga baki na ohan zanya saboda abinci ya yawa in iska ya mata yawa ta yunkuri iska hakan ga wani mai zai hito da sabra'u to wannan saura'u din a dorawa ne kuma shi na da kabri to maluma suka ce ita ohan zanya ɗahira ce da idatul hayati saboda illa ta rayuwa don haka ashe kenan wa ma ya haruju min hadu abin da ya fito daga gare shi ma ɗahirun rakake ne to bisa ga wannan in mun ba nan suka ce li'ilatul hayati saboda illa ta rayuwa to an san inda ainihin shi a kumallo ya fito ko to saboda sanin inda kumallo ya fito don haka maluma sun kace dahirina ashe kenan abinda ba a san inda ya fito ba hami a hukunci ne shi ma dahara don haka sun kace hawaye dahiraina ba a san inda sun ka fito ba kaga ita an san inda ta fito kuma ta fito ta hanya wadda kasance hanyar na dahira ce kuma ta haito cikin wani abun da ya kasance ɗahiri ne don haka maluma suka ce ita watan ainihin a su sabra ɗahirai ne to bisa ga haka sun ka ce ya hawaye ɗahirai ne ko da ke ba a inda sun ka fito saboda rashin sanin mahallin su suka ce su ma a ainihin zuwa ɗahiri na saboda bai da mahalli suka ce majina ɗahira ta ba ta da mahalli suka ce yawo mai ɗahirai na ba su da mahalli dan ba su da jikkar da suke cikinta balle a san me a matsayin jikkar sannan kuma da ina na suka hitowa an gane wannan ko to bisa ga wannan maluma suka ce sabra'u ainihin su kumallo kumallo shi ɗahiri na sai ni wabal gamun ita ma majina ɗahira ce wasu maluma sun ce majina najisa ce wasu maluma sun kace ce a'a majina ɗahira ce sai in ya kasance ta hito da tsaye da wari akwai majinar da kasance za ta yi tsoyi to in ta yi wannan tsoyi din to ta koma na jita, ba tsahira ba ce amma dai tana matsayin tabbalgamun tsahira ce abin da sun kawo mutu ta da muhadu can a can muhadu majina ce amma da kasance ba mai kabri ba ga hanci duka hitowa amma ita ma bata da muhalli. ita ma ga ta gaba nan ga gaba take amma ita ma bata da muhalli, amma ita saboda mun aqidatun ta ta kullu sosai ta cibre sosai sosai saboda cibre wannan irin cibrewa ta muhadu amma ta yi muhadu zama cibrariya don haka maluma suka ce ita ma ɗahira ce dai tare da haka nan muddin cibrewar ta bai kai ga sa ta yi ɗaya ba ko kuma ta yi wari matsanancin wari wa mararatu mubahin haka nan ɗatanna ta abin da an ka halatta ita ma ɗahira ce ɗatanna ta dukkanin abin da an ka halatta ɗahira ce ita kuma ɗatanna maluma suka ce ma'un ruwa ne ma'i'un asfaru ruwa ne waɗanda ya kasance jajaye ne jajayen ruwa ne murun masu tsaci fi kabisin mulzakin biza'idil kabidi amma fi kabisin tuna cikin wata jikka ita jikkan nan mulzakin wanda ya kasance tana hure tana bi biza'idil kabidi da ainihin ƙari na abin ga na anta anta tana da yan ƙari na na ɗan ƙari na na anta na gehe to ga wannan alin anta nan nan muratun bahin take to ita wannan murara dahira ce shi ma ka bi su ha wannan jikar take ita ma dahira ce wa damun haka nan shi ma wa min dahira damun daga cikin ababan da aka tsarki jini mai tsarki ne jini dukkani ne mai tsarki ne amma lam yusfa wanda bai hito ba ai lam yajal jinin da bai gudana ba bai sababi hi da sababi na gudana tai min zabhin wani harin min zabhin bai hito da sababin yanka ba wani harin bai hito da sababin suka ba ko kuma bai hito da sababin akarun watan ainihin rauni ba to duk jinin bai hito ba daga yanka bai hito ba daga suka bai hito ba daga irin rauni wanda aka wa dabba to wannan jinin wanda bai hito ba ɗahiri ne to wanda jini wanda wanda jini ake ce ma watan damun gairu masfuhin jinin da ba na yanka ba kamar jinin da aka samu cikin jiyoji duk jin da aka samu cikin jiyoji bayan an yanke dabba albaki fil uruq wanda jini zahiri ne haka nan kuma jini wanda aka samu cikin zuciya bayan an fasa zuciya in aka yanke dabba aka fede ta in an ka hidda wannan zuciya din in an ka yanka zuciyar nan za a samu jini cikin ta wannan jinin zahiri ne haka nan kuma warashi haka nan jini wanda ya kasance ke ta tatsowa shi ma watan ganama lokacin yankan nama duk lokacin yankan nama za a samu jini shi sai tsowa cikin wannan tsokokin nama din to shi ma wannan jini wanda ke cikin tsokan nama wannan jinin ɗahiri ne to amma banda wannan wannan shi a jini wanda aka garu masbuhin wa'annan jinanen guda uku to duk jinin da ba su ba haram na amfani da shi ba amfani da shi ga ci ba amfani da shi ga sha to bisa ga wannan sai kasance maluma suka toge jini wanda kasance aka samu watan cikin makoshin dabba bayan an yanke ta ko jinin da aka samu cikin cikin dabba bayan an yanke ta to duk wannan jini na jisa ne amma wani jinin da aka samu cikin jiyoji an samu a sai a tara shi ko a sha ko a shafa a yi magani da shi ko kuma irin a ce ana son kila ana son tuna da rashin lafiya a ce sai an samu jinin zuciya shi an maganin wannan rashin lafiya sai an tara jinin zuciya an sha to babu komai a tara zuciyoyi amma jinin nasu a tara a ba haka sha saboda ka samu lafiya saboda jinin wannan ɗahiri ne wa miskun haka nan kuma wata miski asali ne jini ne amma ɗahiri na wadda kasan asalin maluma suka ce abin nan kwai shi ma asali ne jini ne amma ɗahiri ne kamar suka ce nono asali ne jini ne amma ɗahiri ne saboda mai lissi halatihi saboda canzawa ta yi ki tashi daga abin da ya kasance an najisa zuwa ga abin da ya kasance halal ne ya tashi ya canza daga najisa ya koma zuwa ga wani abun da ya kasance ila islahin ya koma ga wani abun da ya kasance kyautatacce ne akwai halaccin a ci ko akwai halaccin a shafa nan miskun maluma sun ce ɗahiri ne amma dai maluma sun ce ba a cin turaren miski saboda yan ka dibi asali ne shi jinin na ana kallo ya tagayyuri ya canza ya canza ya canza ya canza har ya koma turare mai kamshi to bisa ga wannan na maluma suka ce shi turare miski watan dahiri ne amma ban daga a ci saboda mai mahi yawanci shi turaren milki, ana shi sai daga dabbar da a tseraye ana samu ne daga wata barewa da ake kira kangaro to cikin cikin barewa na aka samu wannan milki amma an ce shi da wai samu kware-kware da gaske to mahi yawanci ba ainihin kashe ta aka ba yanke ta aka ba ana fasa daidai inda yake a hisse da shi da batta ta yi to kaga ashe in ka diba nan ga da mun ka ce wal hayyu wa juz'uhu ko wa ma zakke wa juz'uhu to nan in ka diba ba a yanke ba ai can kuma ce an kai wa ma tsakiya wa juz'uhu to ba a yanke ba nan fasawa an kai an kaɗe ba an kai sai ko kuma bare an kai ko ta mutu sai aka wasa daidai inda wannan abin yake aka fidda shi to wannan abin da aka fisuwa ɗahiri ne shine milki wa fa'aratuhu haka nan ita ma wannan batta ta shi ɗahira ce wannan batta ta milki ita ma ɗahira ce don hakan ga wanda shike da tsarki ita ma wannan batta ta shi dake cikin ta ita ma ɗahira ce mai tsarki ce wa zar'un bi najisin wa zar'un bi najisin haka nan kuma shuka wanda ya kasance ta hito ga wuri mai najasa shuka yan ta hito ga wuri mai najasa ita wannan shuka ɗahira ce to wurin in ya kasance mai najasa ne sosai sosai shuka ta hito ga wuri mai najasa to zahirin bayan wannan a ainihin shuka ɗin shi kan najisa ne kamar yanzu a rake za ka yi kurake mahiyoci kamar nan yammacin sokoto ina da ke kira rugu akwai inda za ka zo ka iko ga a rake cikin ruwa amma ruwan ga daga ne su kasu nan najisa ne ga ta nan kuma cikinsu ta kama sosai ta yi liyaliya to ita irin wannan rake aka yanko ta aka saro ta to wannan gindina ta sai an wanke sannan a sha tunda tana cikin najisa wa zan bi najisin ai ce wa hamrun tahajjara aw kullila wa hamrun tahajjara haka nan giya kuma nan ya koma ga abin da sun ka samu istihala kaga yan muka diba miski asali ne jini na amma ya samu canji haka nan kuma zar'un bi najisin najisa asalinta ainihin haramta a ce ta to sai an ka samu istihali sai ga shifka ta hito cikin ta kuma ga shi mun yi magana akan dukkanin watan wal jamadu jizmun gairu hayyin wa munfasilin anhu wal jamadu jizmun gairu hayyin wa munfasilin anhu illa al muskira to sai gashi mun ka samu jama'adun na kun bai da maye an gane gashi tunda mun ka samu shi a cikin jama'adun da bai da maye istihalan nan da an ka samu ta daga zama da isa zuwa koma dahiri shi ka sa amfani da shi don haka ya kawo milki ya kawo zarwan bin najisin sannan ya kawo kuma hamurun ta hajjara giya in ya kasance ta koma tamkar dutse ana amfani da ita ana ci ta koma tamkar tuwo a giya in ta koma irin tuwo amma in babu iskari cikinta to akwai halaccin a ci wannan giya din saboda ta koma to shi kan sai a tuke kawai a yi tanadin miya wannan kamar irin masu dumma yadda ake kira dumma to masu dumma suna yanta da dawa wani bi suna tahowa wajen da wata sai kwana shi ɗauke su in kwana kwashe su ga wuta na ci shi kenan giya shi kasance kala tana cikin iskarin nan har ta koma ta koma mun akidun in ta koma mun akidun har ta koma daidai irin kunu in ta wuce kunu har ta koma daidai tuwo wanda an wanda an hagarba ita koma to wanda aka karba shi kenan iskarin maluma sun ce hita shi daga cikin ta to in ta koma daidai irin to wanda an ka garba wanda kasance babu iskari ciki ne akwai halacce su ci akwai halacce kuma in ba su ce saboda su giya suka nihi kai an ka baka sarka kace in kana jin yunwa wa hamrun haka nan giya kuma in ta samu istihala ta hajjara ta koma daidai irin duci au hullila ko kuma tan aka mai da istamkakkunu giya in an kama shi tamkar kunu kuma akwai halaccin asha, amma duk da yana maluma sun ce in babu iskari ciki wasu maluma suka ce a'a in an kama shi ta kunu in ya kasance da aiki na da aikata suwa daga cikin masu aiki su maluma sun ce ba za a amfani da ita ba sai dai in ta koma hannun bai nafsiha in ta koma kunu da kanta wasu maluma sun ce nuna aka samu aminci daga maye wasu maluma sun ce a'a ko ta koma tamkar kunu ba za a samu ya cikin ta ba in ta koma tamkar kunu ba ma ya cikin ta amma in ta koma tamkar tuwo yakan yi iskarin na nan cikin ta ba a gane babu shi sai an zuba mata ruwa an narke ta an sha ba a ji iskari ba ko kuma ga jarrabawa an ka jarraba babu iskari cikin ta sannan a yi amfani da wannan ton amma in ta koma tamkar irin kunu maluman sun ce ana amfani da ita wannan jasu masu to can a yace wannan jasu duk abin da aka ce mana jasa mastis ne abinda an ka toge in mun ka dogo istina'i da can farko zuwa nan nan ga istina'i nawa gare mu muna da istina'i kusan guda bakwai ko guda takwas bakwai gare mu ko to sai mu gama da su wannan in mun gama da annajisu muna da istina'i kenan guda takwas dan duk inda mun ka hito muna magana akan a tsahiratu ababan da a tsarki al-ayanu tsahira ababa wanda kasance masu tsarki ne ko kuma ababa wanda kasance an ka ɗebo daga ayanu zahira ko kuma daga ayanu gairu zahira kamar irin sufun wawabarun wa zagaburishin duk waɗannan yana yiwa a same su daga abin da rai ko kuma daga abin da bai da rai in an ka same su daga abin da rai mubahul akali da muharramul akali duk guda ne da mai rai da wanda bai da rai duk guda ne irin sufun wawabarun wa zaga burishin duk waɗannan ɗahirai ne an same su ga mubahul akali ko an same su ga muharamul akali an same su ga abin da rai ko an same su ga abin da amma ce duk ɗahirai ne to sai ce illa kaza illa kaza wa illar muskira illar mutagair an da ami illar mugunta sai bin jitin to har zuwa nan ga dai muna da istina'i guda bakwai in mun gama da wannan jisu shina ya kai guda takwas kenan to shina ce wannan jisu masu suniya abinda ake ce ma najisa mastus ne abinda an ka toge duk abinda annan da farkon karatun mu har zuwa yanzu duk abinda an ka faɗi dahiri na in ba abinda an faɗi sana'i ba wa maitu gairu ma zikira wa maitu sannan da matacce na gairu ma zikira abinda ba ambata ba duk kuma abinda ka ji ba ambata ba nan ga to matacce ne na jisa ne dan can abinda mun ka ce wal bahari wa lut ala hayatuhu bi barri wa ma la dama lahu wa mai ma la dama lahu ko to duk abin da kaji da ce wa maitu ma la dama lahu ashe kenan cin da ce wal bahariyu maitul bahari zahirun to tu gairu bahari fa najisun wa maitu ma la dama lahu cin abin da bai da jini to cin mai jini fa shi kan jisa na wa kamlatan sai ce ni walau kamlatan wa adamiyan kenan ya toge yace walau kamlatan ko da ƙeya ce au adamiyan ko da dan adam ne wal asaru daharatuhu to amma nan ina jin duk gaba ɗaya mai sharhi bai kawo wannan ba wan najisu matusniya wa tu gairu ma zikira wa law qamlatan aw adamiyan wal asaru daharatuhu abu sami al'abi ko ko masu nusha da gare shi ba su kawo gaba ɗaya sharhin waɗanda ba to nan inda ce wan najisu matusniya abinda ake ce mana jisa abinda an ka toge wa tu gairi ma zikira da mataccen duk abin da ba ambata ba walau qamlatan ko da ƙiya ce to nan maluma sun yi sabani akan ƙiya shin ƙiya najisa ce ko ba najisa ba ce da ƙiya da kazunzumi maluma sun yi sabani akan zaman su najisa wasu maluma sun tayi akan cewa ƙiya najisa ce saboda jinin da ta kasha na dan adam ne kuma sannan daga jikin dan adam take don haka ƙiya najasa ce amma jini ba nata bane jini man koli ne ba ta da jini a sulin ƙeya haka shi ma kazunzumi bai da jini shi ma jini ne manƙuli ne da jinin ƙeya da jinin kazunzumi wani su jini su manƙuli ne ciran toshe ya yi jinin wani na ya sha ashe kenan kaga irin sabro ba'ulu kenan irin sauro jini ba nashi ba nashi bane bai da jini amma jini ne manƙuli ne to da ƙeya da sabro da kazunzumi da kaska duk wannan jini ba nasu bane dan in ka diba kaska kamar nau'i gare ta irin nau'i na ƙiya ita ma da irin barbaje shi kuma nau'i na irin na kuje to duk irin waɗanga jinin su manƙuli ne ba nasu bane to bisa ga wannan sai maluma suka ce dukkanin wannan gaba ɗayan su jinin su jisa ne saboda ainihin jini mai jinin nan shi jinin na nashi na jisa ne in ya hito ko wadamun lam yusfa duk jinin da wanda kasance ba na yanka ba ashe in ka diba ga fahatsu jinin sun kai tsotso shi sun kai ashe jinin da sun ka tsotso kenan shi ma wannan jinin najasa ne tun da tsotso shi sun kai sai wasu maluma sun ka ce a jinin na najasa ne saboda asulin kiyya daga jikin dan adam take na Allah ka halitta ta jinin kazunzumi dahiri ne saboda kazunzumi shi kuma da ƙasa Allah ka halitta shi asuli ne ƙasa ita kuma kiyya asulin ta jikin dan adam kowane su a mai sai ga su jini yan an kamar da ga cikin na adam jini dan adam na jisa ne yan an hamai da kazo zumi ga kasa kasa dahira ce ba ta da jini to bisa ga haka wasu maluma sun bi amma dai abinda maluma su kai matsaya dai shi dai jini na kiya jini na kazo zumi ta kiya dai maluma sun ta akan kasancewa ta najisa haka imamu na malik radiyallahu anhu ya tafi amma kuma an ka ce to in ta musu cikin aljihun kafa kai sallah da ita kai sallah haka na dauke da najisa dan ka sallah dauke da matacce kuma wanda adda jini to maluma sun ce akwai sallah sai dai maka ruhi na ganin jinin ta jikin ka baka wanke ba haka na jinin ka zuzumi an so shi ma in yayi yawa a wanki amma in ka na babu komai to duk annan ayyusa an kai rungume gare su da usul ihtirazi saboda mai almashaqqatu tajlibu taysira bisa ga wannan na maluma sun kai rungume au adamiyan ko kuma watan ainihin jini na dan adam to shi jini na dan adam shi kan najasa ne mutsalakan babu ainihin watan kaidi na cewa mai yawa ko kaɗan na wasu maluma sun kace a'a jinin ɗan adam in ya kasance mai yawa ne na jisa ne amma in ya kasance duna dirhami bai kai dirhami ba ɗahiri ne a cewa nan na jisa ce amma akwai halaccin a yi sallah da shi ga jiki bai ɓata sallah sai in ya yawa ƙwarya wuce dirhami amma shi nan na jisa ta yi sai ce to idan ya faɗa cikin abinci fa ko ƙiya ta faɗa cikin abinci shin za a ci wannan abinci wanda kiya ta fada ciki ta mutu ko ba a ci wasu maluma sun ce ba a ci in an ka dibi cewa kiya mm, najisa ce in an ka dibi cewa dahira ce an samu a ci suka ce ai eh, tamka kuje shi ma kuje na nadiri ana samu jini gare shi kuma gashi manzon Allah ya ce idza waqa azubabu fi shirabi ahadikum falle ga misu shi nutsar da shi bayan nutsar da shi sannan shi fitar suwa ta ci wannan abincin nashi to bisa ga wannan dai wasu maluma sun ce ana ci wasu maluma sun ce ba a ci wa maitu adamin sai mata ce da dan adam wal asaru daharatuhu wal asaru kauli wanda an mahiri ya daharatuhu tsarkin dan adam ko da ko ya mutu saboda mai manzo Allah shine cewa al mu'minu la yanjisu hayyan aw mayitan mumini ba shi zama najasa shina mai rai ko ya mutu mumini muddin da ya kasance mumini ne to shi ɗahiri ne saboda mai Allah shine cewa wala kakkarram bani adama haƙiƙa mun girmamar da bani adama to bisa ga wannan sai maluma suka ce ashe kenan wanda a dahiri kenan kenan ko kafiri dahiri ne wasu maluma sun ce a manzon Allah dai mumini ya toge shi addanasi mumini shi addanasi na cewa da mai rai ne da matacce ne duk dahirai ne amma bisa ga umumi kullu hayyun dahirun nan shi ma kafiri ya shige ciki banda in ya mutu kenan shi kafiri in ya mutu najasa ne saboda mai Allah shi na cewa innamal mushrikuna najisun hakika kafirai dukkanin su najasa ne maluma suka ce wannan a ainihin tasbihi balegi ne Inna innamal mushrikuna najisun ay kan najisatil hubsi suna tamkan najisa ga muni an ka shayi adatu ta adatu ta'rifi adatu an ka shayi adatu tasbihi sannan an ka shayi wajhu shabahi sai an ka ce innamal mushrikuna najisun kamar ka ce zaidun asadun zaidu ai zaki ne ai kalla asadi fi shaja'ati su kuma innamal mushrikuna najisun ai kan najisa fil hubsi suna tamkan najasa ga muni to bisa ga wannan dai watan wal asar da halatuhu abinda an mahi dai watan tsarki abinda an mahi kauli wanda an mahi bayyana ga ibn rushd radiyallahu anhu watan dan adam mai tsarki na koda ko kafiri na wa ala jahul aqwali bi tahara fi maitatil insani hatta kafara amma kafiri su ma tsakarai ne da yake babu lokaci kuma akwai filin jiha ko ko tambaye akwai sauran tambaya cikin karatun da muka yanzu akwai masu tambaya wannan kai kai sai muka na'am eh ba cikin karatu ba to bai sai mun kare karatu ke da ta yi tambaya ku a na'am eh na'am na'am dan adam tun asali ne ɗahiri ne kullu hayyan ɗahirun eh tun asali ne ɗahiri ne kila wal asharu najasatu maniyi wal asharu najasatu maniyi kauli wanda a mahirin jaya najasatu maniyi zaman maniyi ne najasa saboda me an san ba a san makarruhu ba ba a san matabbata ta ba wasu ma sun ce kuma an san matabbata ta cikin lohusa ne yake shi mani haka wasu maluma suka ce to amma nan ga inda ya biyo ya biyo inda hitsari ya biyo to biyowa ce wurin hitsari sai an ka ba shi hukuncin hitsari biyowa ce wurin mazi sai an ka ba shi hukuncin mazi shi mazi na jisa na bisa ga ittifaqin maluma amma shi mani fa shin shi mani shi ma na jisa ne ko ko dahiri ne to mani na jisa ne gun malikun asr radiyallahu anhu a da abu hanifa radiyallahu anhu khilafan li shafi'i wa hamdun hanbal radiyallahu anhu na'am eh almisku a turaren miski akwai shi kasuwa turare da shi na nan jana jajir sosai sosai kamar a to ba a samu wance ne ga wancan ba a samu na tsada gare shi sosai ba karamin mai kuɗi ka iya sai ne ba yana da tsada sosai sosai hmm? eh fa'aratuhu bata ta wanda yake cikin ta ita aka ce ma fa'aratu na eh eh eh ce ce ta cikin dabbobi kamar wayewa da ban hankali da ban eh haka nan ne wayewa da ban hankali da ban bidi bai da hankali amma dai shi na da wayo kuma tsuntsaye su ma ai ba su da hankali amma suna da wayo tamyizi a ba su da tamyizi ko shi a hankali rashin tamizin nan da ba ku da shi a rashin hankalinsu amma akwai abin da aka ce ma ma'arifa suna da ma'arifa don yanzu dabba in ta abin da ka cuta mata sheka wata kai da gudu wannan ma'arifa ne ba hankali ba ne hmm. don abin suka ce ma'arifa watan sanin sanin gundarin abu sanin jumla abu ba sanin tafsiri ne ba shi aka ce ma'arifa idraku muradin sanin abu muradi ne idraku muradin tasawurin ulim wa darku nisbatin bi tasdiqin musim ah, alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam da yake duk mahimmanci lokacin rufe karatun mu ba a rasa nasiha da aka yi wanda ya kasance ita ce ake hatima da ita to ganin haka nan a nika ya dace lalle hakika mu samu nasiha da muka yi wanda ya kasance za ta amfanin mu mu dukanmu na farko dai ina wa kaina wasici ina muku wasici da mu ji tsoron Allah ga dukkanin lamuranmu saboda me Allah shi na cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqina ya ku annabi imani ku ji tsoron Allah bayan kun ji tsoron Allah wa kunu ma sadiqina ku kasance ta da masu gaskiya sannan kun bayan wannan Allah subhanahu wata'ala shi na cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ayyuhal na amanu ya ku annai imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadidan bayan wannan kuma ku haɗi magana magana wadda ya kasance wa daidaitaccen magana ce ita ce magana ta adalci to idan ya kasance kuka ji tsoron Allah kuka yi magana wadda ya kasance magana ta adalci ce yusdihi lakum amalakum Allah zai gyara muku dukkanin ayyukanku wa ya lakum dhunubakum sannan kun bayan wannan Allah shi gafarta muku dukkanin zunubanku bayan kun ji tsoron Allah kun yi magana magana da yasacciya magana ta adalci Allah zai gyara muku dukkanin halulukanku ku shi gafarta muku zunubanku bayan wannan sai Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda wa Allah da'a yawa manzon Allah da'a faqad faza fawzan azima haƙiƙa ya samu rabo rabo mai girma to bisa ga wannan sai mu haga lalle haƙiƙa wajibin kowane muna haji tsoron Allah ga ƙauli ne ki ji tsoron Allah ga aiki ne ki ji tsoron Allah ga niyya ta ki ji tsoron Allah ga dukkanin haluluka ne jin tsoron Allah watan shine ainihin mabuɗin kowane irin alheri duk abin da za ka yi in ka sa tsoron Allah ciki to insha Allah Allah zai baka mafita ga dukkanin inda ka ta sama wa man ji Allah yaj'al lahu maharajan duk wanda ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita ga dukkanin al'amari ne to jin tsoron Allah baya ne sai mi sai neman yarda Allah idan muka ji tsoron Allah muka nemi yarda Allah to za mu samu yarda ta sannan kuma da yarda da dukkanin abin da Allah yarda da shi sai ka yarda da Allah ka yarda dukkanin abin da Allah yarda da shi saboda manzo Allah shi ah, Allah subhanahu wataala shi na cewa Allahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu Allahu wa rasuluhu Allah da manzonsa a haƙƙo su an mahe cincinta an yi ruduhu a yarda da su to don hakan ga ashe kenan kaga idan mutum ya kasance mai jin tsoron Allah bayan jin tsoron Allah ya kasance kana magana ta adalci ka kasance mai adalci wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa kunu ma sadiqina ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqina ko kasance ta da masu jin tsoron Allah bayan wannan kuma sannan a nemi yarda Allah laqad radiyallahu anil mu'minina iz ta tahta shajarati radiyallahu anhum wa radu anhum sannan kuma ranar alƙiyama yan ajinda suna cewa Allah na ce ma yan ajinda me kuke so in ƙara muku suka ce ya Allah baka yi mana kaza ba ba ka kare mu daga wuta ba baka sa mu aljanna ba Allah ya ce zan ƙara muku da ganin zati na ga wata riwaya a hullukum ridwani zan san muku da yarda ta bani hushi da ku har abada don hakan ga duk wanda Allah ya kasance yadda da su bai hushi da su har abada duk wanda ya samu yarda Allah nan duniya ya samu yarda Allah da wamamma har abada Allah ba zai yi hushi da shi ba sannan kuma ba zai sa shi wutar shi ba muddin ya samu yarda ta Allah ana samun yarda Allah daga ƙaululluka na ƙwarai ana samun yarda ta Allah daga ayyuka na ƙwarai har wani sahabi shina cewa watan hawani a Allah subhanahu wataala a Muhammadu Allah sallallahu alaihi wasallam shina cewa watan mutun zai yi magana ta ƙwarai in yayi magana ta ƙwarai bai san magana nan ta kai da ta kai ba sai Allah shi sakwa san mai da yarda tai ba zai husatar shi ba har abada mutum zai ci gaba da maganganu wanda kasance ba na ƙwarai ba kana yawan maganganu maganganun da aka yi babu alheri cikinsu har shi kasance Allah shi husata da kai watan shi sanya ka cikin waɗanda ba zai gafarta ma ba zai husata da kai har abada ko shi ne har abada don haka sai mai ruwaya hadisi ya ce don hakan ga ka san abin da zaka faɗi ga bakinka ka san abin da zaka aikatawa maganar ka na iya sa maganar ka kwara guda tana iya sa Allah shi yadda da kai in Allah ya yarda da kai akan magana da ka kwara guda ko akan aikin na ka kwara guda Allah ba zai sake husata da kai ba har abada sannan mugunya magana ka gudana sa Allah shi husata da kai ba zai yarda da kai ba har abada to in mutum bai samu yarda Allah ba to kullum shi a cikin hushin Allah wanda a cikin hushin Allah kuma Allah ne sun tashi daga rahama to sai kasance a ainihin wajibin mu ne mu yi tsaye duk abin da mun gani na banna mu yi magana saboda umurnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da cewa duk lokacin da mu haga banna mu yi magana akan ta in ba kai magana akan banna ba da kai da mabannaci wuri guda za ku tashi duk azabar da aka wa mabannaci za a yi ma irin wannan azaba saboda haka Allah subhanahu wata'ala shina ce ma manzon sallallahu alaihi wasallama was'alaka yi tambaya watan mm, wasalhum wasalhum an alqadati lati kana hadatul bahri idh yaduna fi sabti istatihim hitanuhum yawma sabtihim wa yawma la yabituna la tatihim yace ka tambaye su yace ka tambaye ah, Allah subhanahu wataala yace manzon sa ka tambaye yahudawa daga mutane wata alƙarya wasu maluma sun ce alƙarya ana kiranta ailatu wasu maluma masu ce ana kiran ta madayanu istatihim hitanuhum yawm sabtihim sai aduna ta sabti yayin da suka tsallake iyaka ga su inda suka yi rana ta asabar an haramta musu su su yahudawa rana asabar saboda rana asabar rana ce mai girma gare su kan haka sai Allah ya jarabe su shiga nishin da gaske suka yi saboda suna cewa Allah ya ce wala Allah ya halacci sammai da ƙasai ya fara halitta ranar juma'a ya ƙare ya fara halitta ranar a juma'a ya ƙare ranar lahadi ya huta ranar asabar haka suka cewa to sai Allah ya jarbe su don haka ba su aikin komai ranar asabar su yahudawa to kan wannan dai Allah ya ta su da cewa wala ta halaqana samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma masana min Allah ya ta su da wannan to sai Allah ya jarbe su da cewa kada su yi sura na asabar sai kasance ranar asabar kifaye sai su zo cikin cikin ainihin tekunan su gaba ɗai izai aduna fi sauki istatihim hitanuhum yawma sabtihim shura'an ranan nan za ka kifaye shura'an ga sunan saman ruwa ko ina baje baje sai sun ka saba ma umarnin Allah sun haka masu ranar asabar sai su tafi ranar asabar sai su jawo ruwa har cikin gidajensu in sun kai in sun kai ruwa har cikin gida to sai ya kasance ranar asabar ba su su kai ba sai su gwabce bigaccen sai kifaye su biyo ruwa su biyo har cikin gidajensu sai su dace in sun ka dace ba su kama kifaye nan sai ranar sai na lahadi kenan ba su yi su ba amma sun dace kifaye cikin gidajensu ko sun dace kifaye cikin nan su to shine Allah ke cewa istatihim hitanuhum lokacin da kifayen su ke zai ke musu yau masartihin ranar asabar ɗinsu shura'an wa yau mala zai tuna radda kasance ba da suke girma ba ce lata tehin ba ta zai ke musu kazalika na buluhun Allah ce tamka hakan ga muka jaraba su da ma kanu ya kuna saboda ayyukan sun kasance suna aikatawa na fasikanci wa isqala ummatun sai Allah ya ce manzo Allah ka tuna wa isqala ummatun lokacin da wasu al'umma daga cikinsu suka ce ma wa'annan da ya kasance Allah ya hana suka ƙi barin abin da Allah ya hane su to an ce wa'annan al'umma suka ce musu lima na qauman Allahu muhlikuhum aw mu'azibuhum azaban shadidan lima na qauman ya za ku wa mutane wa'azu mutanen da ya kasance Allahu muhlikuhum Allah zai halaka su aw mu'azibuhum ko Allah zai azata su azaban shadidan azaba matsananciya qalu sai masu salihan ga da kawa waɗanga wa'azu da waɗancan sahan da sun haƙosa da abin da waɗanga maɓannata ke aikatawa suka ce ya za ku yi musu wa'azu tunda Allah zai halaka su ko shi azabta su azaba matsananciya watan kenan kaga sun yi tsaurin kai ba su barin abin da Allah ya hane su a kai amma kuma ga masu wa'azi cikin gari masu wa'azi suna ganin banna wasu daga cikinsu sun ji ciwo cikin zuciyarsu kamar da zo ga hadisi ba su yi magana ba amma suna jin ciwo wasu maluma suka ce a'a kamar wanda su fice cikin madalikut tanzili sun yi magana sun yi ta magana sun yi ta magana har sun kosa sun husata sun bar magana Waɗanda da kasance ba su bar magana ba sai waɗancan da suka bar magana suka ce musu lima ta na qauman ya za kuwa mutane wa azu waɗanda ya kasance Allahu muhlikuhum Allah mai halaka su ne aw mu'azzibuhum ko Allah zai azabta su azaban shadidan azaba matsananciya da ma yafsukun domin abin sun kasance suna aikatawa na fasikanci to wannan mun samu wasu azu sun yi wa'azu kuma akan banna sun doke nauyin da Allah dora musu wa'annan su kuma sun ji ciwon ana banna har sun ce ma masu azu ku bar wa'azu ba su bari Allah zai halaka su ko shi azabta su azaba matsananciya to shine Allah ke cewa falamma nasu ma zukkiru an falamma nasu yayin da suka manta da ma zukiru anhu abinda falamma falamma na su ma zukiru anhu hmm. falamma na su yayin da sun ka manta da wata ma zukiru anhu ma zukiru bihi abinda an kai musu azi da shi suka manta da shi ma zukiru bihi wala ma su ma zukiru bihi yayin da suka manta da ma zukiru bihi abinda aka yi musu wa'azi da shi haka nan ne ma zukiru bihi wala ma su ma zukiru bihi yayin da suka bar ma zukiru bihi abinda aka yi musu wa'azu da shi suka manta da shi suka ji sanya shi tamka abu wanda an kamanta Allah ce an jainal ladina yanhauna an su'i an jainal ladina yanhauna ani su'i babu wawu babu fa Allah ce an jaina muka kyarda allazina yanhauna ani su'i masu hani daga aikata dukkanin abin da ya kasance ba na kwarai ne. kenan su sun tsira ina wa'an sun kace musu lima ta na qauman Allahu muhalikuhu Allah bai magana su ba amma Allah ya magana akan waɗanda ya kasance masu hani daga abin da bai da kyau. Allah ce wa ahsanal ladzina zalamu bi azabin ba'isin ma kanu yafsukuna wa ahsanal ladzina zalamu mu wa'annan da ya kasance suka yi zalunci bi azabin ba'isin bi azabin bi'isin bi azabin bi'isin bi azabin bu'aisin bi ma kanu yasqun domin abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci nan ga abin da adda hadari ne shine an je nan ladina yanhura an su Allah ce muka kyar da waɗanda ya kasance masu hani ne daga dukkanin abin da abanna to wajibin mu na duk sadda muka ga abin da ya kasance banna ce mu yi tsaye mu yi wa daidai abin da Allah sanar da mu wajibin kowa na daga cikin mu duk wanda ga abin da bai da kyau ki tsaya shi wa azu to shine Allah ke cewa falamma atau amma nuhu anhu falamma atau yayin da suka aikata amma nuhu anhu abinda suka abinda aka hane su da gare shi kunna lahum muka ce musu kunu qiratan ina? falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan hasina yayin da suka aikata abin da an kane su daga aikatawa Allah ya ce musu ko kasance birai hasina gaskatattu wakilu su maluma suka ce yaran su aka mai da su birai tsofaffin su aka mai da su alhinzir saboda a tau amma nuhu anhu sun yi tsaurin kai daga abin da an kane su akan aikatawa to wace daga cikinsu allazina yanhauna anis su so suka tsira don hakan ga wajibin mu na duk lokacin da mun haga wani abu wanda ya kasance na banna ne mai yi tsaye mai nasifa kaza banna ne a gyara wanda ka cewa a gyara ba maki bane da kai da shi duk masoya ne wanda ya ce ma ka gyara masoyinka ne kai ma da ka gyara ka bi umarnin masoyinka ka gyara don hakan ga wajibin mu na in mun haga banna mu gyara ko mu yi magana akan a gyara saboda min yanzu gashi nan ga an ce al'umma guda ta tsira wannan shi a ƙauyen na Abdullahi ibn Abbasin ya ce waɗannan ɗaya suka tsira amma mutu ya ce su ma waɗance ne ga sun kace musu lima na qauman Allahu muhlikum aw mu'adzibuhum azaban shadidan su ma sun tsira to bisa ga wannan ashe kenan kaga dawa dawa ya tsira wake tsira daga azaba ta Allah in ya kasance ana banna cikin ƙasa wake tsira mai hani mai cewa a bari zai tsira bayan shi fa mai jin ciwo cikin zuciya ta yi zai tsira bayan shi fa ba wanda ke tsira in azaba ta zo za ta rufe masu yinta za ta rufe masu kallo da masu sauraren masu wannan laihin azaba ba za ta bar su ba don haka laihin su zai shahe su laihi bai shaho kawai wanda ke wa'azi da wanda ke jin ciwo cikin zuciyar shi to bisa ga wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a iza la'ana ahirul ummati awwaluha iza la'ana ahirul ummati idan ya kasance al'umma ta ƙarshe tana la'anta awwalaha al'umma ta farko wa man kana lahu shay'un min al-ilmi falyahrijhu duk wanda adda wani abu na sani shi fitar da shi kuma shi bayani akai ne lokacin da al'umma ta ƙarshe ta fara la'anta al'umma ta farko to duk lokacin da kun haka hakan nan manzo Allah ce kowa adda wani abu na sani ko mai karamci ne shi fitar da shi shi bayani ne in kai wannan ka bi umarnin wa an bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah shi na cewa wal hadar fal hadar alladhina yuhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim alladhina yuhalifuna an amrihi ma saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam su ji tsoron an tusibahum fitnatun kada wata fitina mai girma ta same su watan fitina nan duniya ko kuma fitina watan namancewa da sanin Allah fitina a shahe musu rashin sanin Allah cikin zukatansu wannan babba fitina kenan to fitina da mun ka samu kanmu cikin ta kenan saboda rashin biya umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama nan ga wali hadal ladina halifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wannan wajibi na wajibi umarni na manzon Allah wajibi na wabi umarnin Allah nan abin da Allah ce kenan don haka malikun radiyar Allah anhu wani mutum ya zo ce mishi ne uhrimu a indal masjid aw indal ya ce zan yi haramcin hajji na ko haramcin umrata watan gun daki a gun masallaci mai girma shine masallacin manzo ko kuma zan yi haramci indal qabri sai malikun ya ce mishi kada ka yi haramci cikin ainihin masallaci kada ka yi haramci gun kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam ka zo zurhu laifa kai niyya sai ce ya zaka ce in zo zurhu laifa in niyya alhali kuma in niyya na cikin birnin Madina zan yi tahiya mini saka in zo zurhu laifa tahiyar zan yi lada zan samu haƙin kai can ya yi ake sai na zo can sannan in niyya amma in ni fara yin niyya nan tunda na an rubuta min lada haƙin kai zuru laifa tsakanin cikin birnin Madina da zuru laifa zai kai kusan kilomita kusan sha biyu ko abin da yake kenan kaga ashe in yi niyya da nan ga ya fara ibada tun nan labbaika allahumma labbaika ko da shi haka can yayi zambiya mai yawa shina ibada zai samu lada sai ce atadunnu annaka hayru min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wala tabi hayru min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kana sun kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala tabi hayru minhu ba haka kasance kai manzon Allah ba inni ahsha alaihi fitna inni hafu alaihi fitina ina ji ma tsoron fitina قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يحالفون عن أمره تصيبهم يصيبهم عذاب ina ji tsoron fitina kai haramci zul hulaifa shine miƙati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nan a niyya cewa a hayrul quruni qarni mahihitan dukkanin al'umma su ne wanda ya kasance ni lokaci da su sannan masu bi musu sannan masu bi musu sannan masu bi musu wa'annan su ne sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbai na fa wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda alƙidda rayuwata law an faqa ahadukum mithla uhudin zahaban da ɗaya daga cikin ku ya ciyar da daidai girman dutsen uhudu zinari ma balaga mudda ahadin wala ku wallahi ba zai samu daidai muddin ɗaya daga cikin su ba ko da ko daidai rabin mudu ba zai samu ba amma da dutsen uhudu zinari amma da dutsen kwatakwas zinari amma da duci na zuba zinari duk dai dutse wanda ka sani mai girma amma sai zinari ka rabe shi saboda Allah wallahi ba za ka samu lada ta daidai rabe mudun da sahabi ya basuwa ba haka manzon Allah ce wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda an rike da rayuwata haka manzon Allah ce manzon Allah ke ne ya rantsi saboda girman abin to bisa ga wannan sahabbai na manzo suna da girma sannan sahabbai na manzo sun samu yarda Allah wajibin mu na muwa kanmu kan mu nasifa mu dibi waɗanda Allah ya yarda da su mu yarda da su kada kada ka tsaya dibin yarda wani sai wani ya yarda da sahabi sannan ka yarda da shi ko wani na wallahi ka san yarda Allah gaba ita ce yarda Allah ya yarda da sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa radiyallahu anhum wa kadhalika ja'alnakum wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakunu rasulu alaikum shahida don ku kasance shi shaidannu ga mutane waka zalika tamka haka da muka yalce ku da irin wannan sifata ku ta yaji da rashin tsoro da girmamawa ga manzonku don haka muka sanya ku ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi don ku kasance ku ne shaidu 'alan nasi ga dukkanin al'ummomin da sun gabace ku wa yakunu rasulu alaikum shahida manzo shi kasance mai shaidu ga ku sannan kuma Allah subhanahu wata'ala shina cewa a cikin a cikin wata sura tashi watan duk wanda ya ciyar ma an faka min qabla fatahi wa qatala inda Allah ke cewa wa kullan la yasawi la yasawi minkum ma an faka min qabla fatahi wa qatala ko karshe dai Allah shina cewa wa kullan adallahu husna wa kullan dukkaninsu kullu kulliya ce wannan wannan shi amma hadu shahidu namu kullu kulliya ce Allah shi na cewa wa kullum wa'ada Allahu husna dukkanin su mun yi musu alkawalin aljanna dukkanin su Allah ya ce mun yi musu alkawalin aljanna a kiyaye a diba a gani Allah bai mantuwa bai rabkana Allah ya san abin da ke faruwa farkon al'amari ya san karshe shine Allah ke cewa wallahi aqibatul umuri Allah shi ne ya san ƙarshen dukkanin al'amari a shi Allah ya san ƙarshen al'amarin sahabban manzonsa sallallahu alaihi wasallama sahabbai na manzo rawanullahi alaihim Allah ya san ƙarshen su don haka kuma ya yarda da su don haka shi yarda ta Allah ka diga wanda Allah ya yarda da shi kai ma ka yarda da shi kakka tsaya jiran yardar wani ana gabatar da yarda Allah akan yarda kowa don haka ga nasifa nan nan ga gare mu da kaina da sauran ainihin abokan karatunmu da sauran iyayenmu da ainihin abokanmu da ƙanninmu da 'ya'yanmu mu ji tsoron Allah mu gabatar da jin tsoron Allah akan komai sannan kuma mu gabatar da yarda Allah akan yarda komai in ka samu yarda Allah duk wanda Allah yarda da shi kai ma ka yarda da shi in ka yarda da shi ka samu yarda Allah in ya kasance Allah ya yarda da abu baka yarda da shi ba Allah ya ce wani yarda na in ka ce ba yarda dai bane wannan da Allah kake jayayya kuma Allah ka gitta ma don hakan ga ba za a yi jayayya da Allah ba sannan kuma bisa ga ijma'in maluma dukkanin sahabbai dukkanin su adillai na duk gaba ɗaya sahabbai na manzo ridwanullahi alaihim dukkanin su adillai na haka imamu nau ce as-sahabatu kulluhum udulun sahabbai dukkanin su adillai na sawa'an man basal fitnata wa gairuhum man basal fitnata wanda shiga cikin fitina wagai ruhun da wani su bi ijma'in man yu'taddu bihi da ijma'in wanda aka kiddiga da ijma'in shi haka wannan imamu nawawi ce cikin littafi ne al-ishadu kuma dukkanin malumman hadisi gaba ɗayan su sun tahi akan cewa sahabbai na manzo adallai ne to wanda aka ce ma adali wanda ba azalumi ba duk wanda ya kasance azzalumi ne ba za a ce mishi adali ba don hakan ga sahabbai na manzo Allah dukkanin su adalai ne da adatawa ta Allah da adatawa ta manzo Allah da adatawa ta ijma'i na malumma dukkanin su a in ya kasance maluma suka ijma'i akan matsala to haram na ke keta ijma'in nan nasu keta ijma'in su saba wa manzon Allah na sallallahu alaihi wasallama Allah shi na cewa wa man yushaqiqi rasula Allah subhanahu wataala shi na cewa don akan wajacin da ijma'i akan wajacin da ijma'i Allah subhanahu wataala shi na cewa wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nullihi jahannama wa sa'a masira wa man yashaqiqi rasula duk wanda sa'a manzo sallallahu alaihi wa sallama wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabi hanyar da kasance ba hanyar da mu'mine suke akai ba ita ce da'a ga manzo sallallahu alaihi wa wasallama wata yace bi sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabi hanyar da kasance ba ita ce hanya ta mu'mine ba na sake cikin madarikut tanzili yace fihi dalilun ala hujjatil ijma'i fihi ko kuma wa huwa wannan kauli na Allah wa man yushaqiqi rasul min ba'di ma ta bayyana da huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ghayra sabilil mu'minina yace fi wa huwa hujjatun wannan hujja ce ala wujubil ijma'i akan wajibin biyar ijma'i ala wajibi ittiba'i ijma'i akan wajibin biyar ijma'i na maluma dukkaninsu. tunda yace saboda mi yace saboda biyar ijma'i na malumma shine biyar alqur'ani da sunna ittiba'ul ijma'i ittiba'ul kitabi was sunna biyar ijma'i malumma biyani na alqur'ani da sunna to nan sai Allah subhanahu wata'ala Allah ya sanya man kai rasula Allah ya sanya manittaba a gaira sabilil mu'minina wanda bai bi hanyar mu'minai ba qadina man kai rasula daidai da sa'a manzo sallallahu alaihi wa sallama da wanda ya kasance bai bi hanyar mu'minai ba da wanda ya sa'a ma hanyar manzo duk guda ne ba su da bambanci to rashin bambancin sunanan ga shine maluma suka ce ashe kenan kenan Allah ya sanya su cikin shar'i guda wa man yattabi wa man yushaqiqi rasula wanda sa'a manzo wannan shar'i ne wa yattabi ga su bil mu'minin shar'i ne to sai Allah ya musu alkawali na wata azaba nuwallihi ma tawalla za mu jibinta shi ga dukkanin abin da jibinta ma shi. kenan duk abin da za ma shi, Allah ce za mu bar shi da wannan abin da zaba wanda kasance ba hanyar mumine ba ne saboda bai rashin biyar hanyar muminai saba manzona sallallahu alaihi wasallam wa nullihi jahannama wa sa'a masira ranar alƙiyoma kuma za mu sanya shi ta jahannama wa sa'a masira ta munana makoma to bisa ga wannan sai maluma suka ce ashe tun da Allah subhanahu wata'ala yace rashin biya ijma'i na maluma kamar sahaban manzona sallallahu alaihi wasallama ashe wajibi na duk abin da maluma sun kai ijma'i a bishi. shi to dukkanin maluma na duniya sun yi ijma'i akan cewa sahabbai adalai ne cikin sahabbai babu wanda ba adali ba sawa amma la basal fitnata wa ghayruhu da wanda ya kasance shiga cikin fitina ta jihadi tsakanin a sahabbai wasu wasu da wanda ya kasance bai shiga ba dukkanin su adalai na babu wanda ba adali ba cikinsu. haka wannan a imamu shairabi ce cikin littafi na sharhi na lama'u ya kulla babi akan watan aljuhu wata adilu da ya kulla babi akan aljuhu wata adilu sai ce amma ha sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da arba'i tabi'ina su da ajilla ulama da manya manyan maluma yace su annan sun ta ko karjin wata adili suna sama madagga a ce a adata su ko a soke su yace su dai sahabbai na manzon Allah gaba ɗaya dukkanin su adalai na ya koma cikin tabi'ai yace kamar irin su Hasan da Bisiri kamar irin su kamar irin su Hasan da bisri irin su Adawun Abi Rabahil ya kawo tabi'ai masu ya ce duk waɗanda adalai na ba abin jika adalcin su ya koma cikin ajala'ul muhaddisina yace kamar irin su Bayan Sauri kamar irin su Malikun Anasin ya leso irin su ya ce wannan ba a bincika akan adalci su ya koma cikin muhaddisuna ce kamar irin su Buhari irin su mulimu irin su Abu Dawuda irin su Dawudu Zahiri ce duk wannan ba a bincika akan adalcin su ce to amma kuma nan ga waɗanda sun ka shiga hitina fa daga cikin sahabbai ce su ma ba za a bincika ba akan adalcin su ce saboda me saboda Allah subhanahu wataala ya wanke su gaba ɗaya su ya ce wa kazalika ja'alnakum sudan litakunu shuhada 'ala nasi sannan wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan sannan kuma da kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa la bi ummati ala dalati al'umma ta ba su haduwa kan mata dukkanin husunci wadanda adalai na ce to bisa ga wannan don haka ashe kenan dukkanin wadanda adalai na sai ce to nan ga wasu daga cikin sahabbai sun tafi akan bayani akan cewa wa'an sun ka shiga fitina menene matsayin su an ka ce abinda an matsayin su matsayin da wa'anda aka yi yaƙi yaƙi nan da su suka ba su aliyu na abi dalib radiyallahu anhu ya samu matsala kai da muawiya radiyallahu anhu amma matsalar nan ba ta kai ga kowanne su kafe ta wani ba aliyu na abi dalib radiyallahu anhu ya yabi muawiya muawiya radiyallahu anhu ya yabi aliyu na abi dalib kuma kowanne su bai gota ma abin da wani yake akai ba na cewa kowanne su yayi akan hujja ta wasu daga cikin sahabbai abin ya ruhu gare su ba su kama ma kowa ba cikin su ba su shiga cikin wannan ba ba su shiga cikin wannan ba saboda su wa ma jaramin harbihim mu'awwalan wa sa'idu sahabi udulun kumalu dukkanin sahabbai adillaina kuma kamillaina wa ma jaramin harbihim abinda gudana na fadan su mu'awwalan ana tawili ne to wajen tawili na wannan aka ce farko sun ka fara tawili akan abinda da faru tsakanin su da mu'awiya radiyallahu anhu da ali radiyallahu anhu ko su ya tawili saboda ni an ce ci ali ibn abi talib radiyallahu anhu shi cewa watan qatala qatalaya wa qatala ma'awai fil jannati da waɗanda aka kashe mini da waɗanda aka kashe ma'awai dukkanin su a cikin gidan aljanna haka ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya ce sannan abdun abi waqas radiyallahu anhu ali ibn abi talib ya kare shi shi kama mishi yace ka zo ka kama min waɗanda muka saka yana da ma'awiya sai ce a adini sayfan ya arifu al-haqqa min al-batili ka bani takobi wanda ya san gaskiya daga ƙarya daga abin da ba gaskiya ba Ya ce in ka bani shi zan kama ma faɗa ka bani takobi wanda ke tantancewa tsakanin wanda akan gaskiya da wanda ba akan gaskiya ba in ka bani shi zan kama maka faɗa haka wannan watan a sa'adun abi wa qasim radiyallahu anhu yace ma ali ibn dalibin bayan duk an ƙare faɗa shi faɗa ce ali ibn dalibin sha na sha dibin magana ka tashi sai yace lillahi darru manzilin nazala bihi sa'adun malikin fa in kana fa in fa zambun sagirun fa in kana ajaran fa ajarun kabirun yace lillahi daru madlin ba dallan masarki nazala bihi sa'adun malikin sa'adun abi waqasin sunan mahaifi ne maliku ana ce mishi malikun uhairin yace lillahi daru madlin ma dallan masarki nazala bihi sa'adun malikin wanda sa'adun malikin ya sauka a kan shi na kira shi shi kama min fada ya ke shiga ta ce to fa in kana zamban in laihi na yayi akan rashin kama min fada fa zambun sagiru laihi ne karami in kuma rashin kama min fada ya kasance fa in kana ajaran in kuma lada fa ajarun Kabiru. fa ajarun azimun lada bi girma ya samu adiba zambun sagirun da ajarun Kabiru. amma hashi bai san ko wani bar cikin wannan an gane saboda mi ya san shi dai akan ijtihadi ne ya san ko don me ya yaki muawiya shi kuma muawiya radiyallahu anhu shi ma akan nashi ijtihadi ya san ko me ya yaki aliyu alaihi salam kowane su ya kan hujja don haka kowane su dan aljanna ne ba malaiyi cikin su wannan muhammadu bin maslama radiyallahu anhu ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya kira shi ce zo shi kama mai fada sace utar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu na ji manzon Allah shi na cewa man da aka ila qitalil da fala tajibu man da aka idza ita ila mulmin da fakatir sai faka da Ali ibn Abi Talib ya kare muhammadun ibn Mazlama ce shi zo shi kama mishi sace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu idza ita ila mulmin muslimina fakatir sai faka yace baka kafartu sai fi haka yace yace abinda naji manzon Allah ya gaya mini duk lokacin da aka kiraye ni zuwa ga yan yaƙi wasu daga cikin musulmi yan kare takobi na to tun wani kunka fara yaƙe yaƙen ku ni na kare na wata kobi an gane wannan to kan kisa wannan dukkanin su Abdullahi ibn Umar bai shiga ba Abdullahi ibn Abbas bai shiga ba sahabbai da yawa an da kasance sun tsaya tsakiya irin su Abubakar ta ba su shiga cikin yaƙi ba gaba ɗaya sannan wa'a suka shiga gaba ɗaya sun babu wanda ya laifi wa'annan sun kama ma wannan mujtahidi mai lada biyu shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu duk malum sun yi ijma'i akan cewa Ali ibn Abi Talib wa huwa ala tawabi shi da lada biyu Muawiya huwa ala hadayi shi da lada guda ko wannan su malum sun yanke ijma'i akan bisa ga ijma'i ko wannan su shi da lada akan abin da aikata to bisa ga wannan in mun ka yanin da muka samu in mun ka yanin da muka samu kan mu ciki to wajibi na fa matsa mai bayanin duk abin da mun hagani wanda mun hagani banna ne saboda mai manzon Allah shi na cewa ya idza ra'a munkaran wa man munkaran fa munkaran falyagruhu bi yadihi fa in lam fa bi lisanihi fa in lam fa bi qalbihi wa zalika al imani wannan bayani kenan don hakan ga farko za mu koma mu debi wanda Allah ya yarda su mu mai yarda da su ka gabatar da yarda Allah akan yarda kowa kada ka debi yarda wani mutum ba a dibin yarda kowa wajen neman wajen dibin yarda Allah ba a dibin fahimta kowa wajen dibin abin da Allah subhanahu wata'ala watan ya bada umarni don hakan ga wannan a takaitaccen nasiha kenan bisa ga abin da ke faruwa na zamanin da muke ciki da kuma sauran bannaci bannaci ga sunan suma suna ta gudana waɗanda ya kasance ba su da daɗin gani ba su da daɗin ji kuma wajibi na suma a yi tsaye a yi bayani akan zaman su banna ga irin sace-sace nan sun yawa ga shaye-shaye nan sun yawa ga irin zanace-zanace sun yawa ga liwaɗi nan ya yawa ga irin ainihin tsiraci ga na wanda ya kasance mata ka yawan yi musamman dai ainihin buzarenmu suna ta tsiraici a bar gashi ga hili sannan kuma a satuwa yi masu matse jiki masu sufanta jikin mace sannan masu jawo an zarar nasu ribe mata su maza zuwa gare su to duk wannan abubuwa na bannace ci, wanda ya kasance zamani ne ya riga ya lalace manzo Allah shi na cewa la ya ati zamanun illa wa ma ba'da sharrun minhu ba wani zamani wanda ke zai kewa sai zamanin da ta baya gare shi ya yi shi lalacewa don hakan ga duk zamanin da muke ciki ne lalataccen zamani ne ba mu cewa zamanin mu mai kyawu na zamanin mu ya lalace amma abin da a bisa gare mu mu yi tsaye wada mun ka samu ilimi mu yi amfani da iliminmu mu gyara bannace-bannacen da ka faruwa cikin zamaninmu ga bannan na faruwa lal ilimu a masu masu maluma suna cewa watan samaratul ilimi al'amalu amfanin ilimi aiki da shi yanzu alhamdulillahi kusan dukkanin ababen da ya kamata a ce an sanya na shari'a ana nan ana karantar da su kuma ana sanin su ga maluma nan daban-daban ga rediyo ga talabijin ga maluma masu a suna ga maluma masu a ɗan mai ga maluma masu nasihohi cikin wuraren muzakara ga maluma masu nasihohi cikin zawuransu ga maluma masu nasihohi cikin gidajensu ga maluma masu nasihohi wuraren hirarsu duk inda ka zauna kana samun nasifa amma me rage yansu aiki da abin da an ka sani ko to ga makamai amma fa babu mayaka mun samu makamai yanzu duk abin da haka son ka sani yoga computer kwamfuta na sai ka sani yanzu yanzu nan duk waɗanga makamai ne amma babu mayaka amma ha kuma waɗannan uzuri ne fa ko kamar can wani ɗan sun ka ce ma'adratan ila rabbikum to mu ma haka za mu ce wallahi idan baka tsaya kai yi wa'azi ba ga abin da ka sani baka da uzuri ranar al'umma gaban Allah ka subhanahu wata'ala Allah zai tambaye ka iliminka ya kai da shi ina ka sanya iliminka Allah zai tambaye ka akan wannan sannan kuma duk wanda ya kasance kake da haƙƙin ka ga mai gaskiya ba ga mai gaskiya ba kuma Allah zai tambaye ka ranar alƙiyama kuma shi kai ne zai ja haƙƙi ne gare ka ranar alƙiyama mun yi ta bayani irin wannan don hakan ga wajibin mu na mu tsaya mu ji tsoron Allah mu kuma mu gyara halayen mu a wannan tahiya ta mu tahiya ce ƙararriyar tahiya duniya kamar an ƙare duk abin da an kai wucewa zai yi don hakan ga kada ka ji tsoron kowa ka ji tsoron Allah wannan nasifa na yi ta tsakanina da Allah ba akan wata manuha ba ba akan ce zarafin wani ba ba akan tuzguna ma wani ba ba akan son wai a nuna ko iyawa ko wani abu ba na yi saboda Allah subhanahu wataala yadda kuka da muka taru saboda Allah dukkanin mu mun kyautata niyoyin mu mun zo wannan wuri saboda Allah mun yi muzakara saboda Allah mun haɗu saboda Allah kuma za mu rabu saboda Allah don hakan ga wannan nasifa ce saboda Allah kuma ina son da mu da ku mu yi amfani da abin da muka faɗa Allah shi umhana shi mu shi sannan bayan wannan kuma mutane wanda ya kasance ba su tsaye ba su zamne ga taimakawa da gudanar da ainihin karanci karancin da muka yi Allah saka musu da alheri samarin mu waɗanda ya kasance su ma suna tsaye ga hidima ta ainihin makaranta dare da rana ba kekautawa ba tsayawa Allah saka musu da alheri dukkanin masu halatta wannan karatun da muka yi muna fata kowane su Allah ya saka mishi da alheri abinda mun karanta mun kai sawaba muna roƙon Allah madaukakin sarki shi ba mu lada sakoran mu kuma Allah shi gafarta muna Allah muna roƙon ka Allah ka buɗa mu da basirar mu ka haskaka mu da basirar mu sannan ka ba mu ihlasi ga kaulin mu ka ba mu ihlasi ga niyyar mu ka ba mu ihlasi ga dukkanin ayyukan mu gaba ɗaya dukkanin abinda mun kai sawaba muna roƙon ka Allah ka ba mu lada bayan wannan kuma a ainihin sauran yan uwa jama'an musulmi muna roƙon gafara ga dukkanin farkon karatun mu har zuwa yanzu zai yi kila an faɗi wata magana wadda ya kasance abin nan da aka faɗi shi kusan mai karatu ko kuma wata mai karantarwa watan kamar alƙali ne za ka yi hukunci hukuncin da ka yi shi wa wani daɗi bai wa wani daɗi ba to duk wanda haganin an yi wani hukunci wanda shi haganin kila bai ji daɗin shi ba ko kuma abin da an kai bai mai daidai ba muna roƙo ne shi gafarta muna assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh